Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandagarwa da nishadi a wade bullet ta YouTube. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku cikin shirin muradin zuciya inda muke kawo muku littafin wata kaddarar yanzu ko za mu ci gaba. light kiss ya sakin mata lips ɗinta dole hakan ya sa ta shiru ta ci gaba da aikin gabanta tana wani turo baki shi ya taimaka mata ta kwashe abincin a cikin manyan omas ɗin da ta sauko da su nasu ta fara zubawa sannan ta zuba na su hashim da aminillah sannan ta kalle shi ta ce a nan za ka ci ko a ɗakinka turo baki ya kamar yadda ya ga tana yi ba tare da ya ɗauke idansa daga barin kallonta ba ya ce ni tare da ki zan ci a falo na ya faɗa yana wani shagobe mata sai ka ce wani ƙaramin yaro sosai ta shagala da kallonsa saboda ko me ya burge ta yake yi ba ta taɓa ganin namijin da shagwaba take yi wa kyau ba idan yana yi tamkar ahmad sufiyan je gabshi ba komai nasa mai kyau ne shi yasa yake rikita nutsuwarta a wasu lokutan ko da kanta ta yi da sauri saboda ba ta so ya samu galabar tankwara zuciyarta ɗaukar hular ta yi ta fice daga kicin ɗin ta nufi dainin da ita a haka har ta kammala kwashewa ya rage saura kula ɗaya. Filet ta jera da cokula su ma a cikin wani ƙaramin kwando wanda aka tanada sabida haka ta fara ƙoƙarin fita daga kicin ɗin. Hannunta ya rike da sauri ya ce please Hayati zan taya ki da abincin su abba amma don Allah ki ce za ki zo falo na mu ci abinci ta yi." daga masa kai ta yi da sauri hankalinta na kan kofar kicin din saboda tsoron kada antin jamila ta shigo ta same sa a haka don at any time za ta iya shigowa dariya yi sannan ya sakin mata hannun ta fice da sauri kamar walƙiya dariya ke yi mai sauti sannan ya ɗauki kwandon abincin abba ya fice da shi zuwa falon fuskarsa babu yabo babu fallasa tsayawa ya dan nesa da anti jamila ya ce bari na kai wa abba abinci don allah ki sa wani ya kawo min nawa ɗaki na ya faɗa yana barin falon hanzarci bata kawo komai yaran ta ta ce amira dan allah zuba abinci a plate ki kai wa ahmad daki bata fuska ta yi ita dole ba ta son zuwa sannan ta ce anti dan allah ki sa na ja ta kai masa wallahi na gaji wanka nake so na yi ta faɗa tana wani langabar da kai kamar za ta saki kuka saboda ta takaici wanda a zuciyarta daɗi take ji tana kuma fatan ta samu wannan damar da za ta kai abincin ko don su samu su zanta da juna. Har da anti Jamila ta yi sannan ta ce ba zan ce ba wallahi ke za ki kai masa idan kuma ba za ki ba sai na tashi ni na je na kai masa ɗakin da kaina. Ta faɗa tana zabga mata da uwa harara. A sanye ta ce to anti na Allah ki hakuri zan kai masa. Ta faɗa tana buɗe flax ɗin fried rice ɗin da ta ji green beans da kayan lambu sai baza ƙamshin daɗi take yi. Abincin ta fara zubawa a cikin wani haɗaɗɗen plate mai shegen kyau, sannan ta zuba masa salad a gefe daban. Sannan ta buɗe flax ɗin pepe ɗin da ta yi na naman rago shi ma ta zuba masa, a natsa ta ɗauka ta nufi sai ɗin su Ahmad ɗin zuciyar ta san babu daɗi, har ta isa ƙofar falon nasa. Magana handil ɗin ƙofar ta yi da sallama, a zaune ta same shi ya wani zuba mata idanu tamkar a ranar ya fara ganin ta. Bata kula shi bata ta gaban gabansa ta janyo dan karamin tebul ɗin gilas ɗin da ke gefe ta ɗora masa abincin a kai ta juya za ta babbala. Wani irin fusgo ta yi ta faɗo sa ƙura mata idanu ya kamar zai yi kuka ya ce I love you Hayatina. Bata samu zarafin magana ba ya shiga kisin nata with so much love and emotion. Kasa mai masa da martani ta yi illa wani irin bakon al'amari da ke bin dukkan ilahirin sassan jikinta. bata taba samun kanta da jin irin wannan babban al'amarin a tare da Ahmad ba sai a wannan ranar. Dalilin wannan bakon yanayin da ke bin jijiyoyin jikinta ne ya haifar mata da rawar jiki. Ko ina na jikinta rawa yake yi saboda rashin sabo da abin da Ahmad ɗin ke gudanarwa a gare ta yau din. Kasa jurewa ta sai kawai ta fashe masa da wani irin kuka wanda ya dakatar da shi daga romansin nata da yake ko bata faɗa masa ba ya san abin da yake mata ne ba ta so da ƙyar ya iya buɗe limsassun idanunsa ya ce am sorry yayati i don't mean to hurt you na kasa controlling kaina ne saboda ke din ta musamman ciya gare ni shi yasa na aikata haka ya faɗa yana janye jikinsa daga nata birginawa ya gefe yana sauke numfashi hannunsa na dama kuma dafa da marasa yana cizon lips ɗinsa saboda murɗa masan da maransa ke yi kuka take yi sosai damkar wadda ake zarewa rai dafe saitin zuciyarta ta yi da sauri saboda wani irin faduwar gaba da ta ziyarci zuciyarta wadda ita kanta bata san ma'anar hakan ba nan da nan ta fara tambayar kanta cewa wai shi me yake shirin faruwa da ni ne ne Khadijatu inna lillahi wa inna ilaihi Shi shine kawai abin da ta samu nasarar fitawa daga tsakiyar labbanta guda biyu sakamakon yanayin da ta ga Ahmad a ciki tsira mata idanu ya yi sannan ya ce please amira wallahi in ba ka ba mutuwa zan ya faɗa jikinsa na wani irin rawa kasa magana ta yi illa wasu sababbin hawaye da ke sauko mata juyi kawai yake yi cikin yanayi na fitar hayyaci hannunsa dafa da marasa. babu abin da yake yi sai roƙonta amira da ke tsaye dan kwalinta na hannunta ta kasa yadda da abin da idanunta suke gani mata da sauri ta ƙara so gare shi tana tattaɓa shi tana me yake damun kaya Dan Allah ka yi magana mana kasa magana ya yi illa wata ƙwalla da ta fara zubo masa daga saman kyakkyawar fuskarsa cikin yanayi na wanda ke fafutukar rayuwa ya ce please mera wallahi in ba haka ba wallahi mutuwa zan yi in ba haka ba me ne wai ya ce don Allah me ga ki amince da ni idan har ba ki amince ba wallahi tallahi mutuwa zan yi ta ce wai me kake so ka gaya min ne kai magana inda zan fahimce ka ya Ahmad ta faɗa cike da kaɗuwar ganin yanayin da yake ciki kasa magana ta yi illa wasu sababbin hawaye da ke sakko mata sannan ta ce ni da za ka gaya min abin da yake damun ka inda ina da maganin da zan baka na maka alkawarin cewa ni kuma zan yi hakan muddin zai sa ka daina jin abin da kake ji shiru ya bai iya magana ba saboda yadda cikin ke karta masa cikin yanayi na fitar hayyaci ya ce amira ke kadai nake bukata ina so ki amince ki bani kanki hakan ne kawai zai zama maganin abin da ke damuna Idanunta ne suka furfito waje cikin yanayi na kaduwa, amma saboda ganin yadda ya wani irin juya kamar wanda ransa zai bar jikinsa ya sa ta ce, inda ya hakan zai sa ka samu sauki daga wannan ciwon na amince maka ka samu nutsuwa da ni, amma ina so ka yi min alkawarin ciwon. Ba za ka taɓa rabuwa da ni ba duk rintsi duk wuya. Sannan kuma, Katse ta yi ta hanyar cewa na yi miki alkawarin ba zan taɓa rabuwa da ke ba a Amira wallahi zan kasance da ke a ƙarƙashin inuwa ɗaya har zuwa ranar da zan ja numfashi na na ƙarshe a doron ƙasa. Haka kuma ba zan taɓa bari ki zub da hawaye ba, muddin ina raye ni Ahmad zan zame miki cikamakin rayuwarki ta hanyar aurenki kuma mu rayu cikin farin ciki da juna har abada ba tare da na yi miki gori akan wani abu ba. Kuka ne ya ci ƙarfinta yayin da kunnuwanta suka saurari tarin alkawuran da Ahmad ɗin ke shimfiɗa mata, cike da ƙwarin gwiwa game da yadda da kalamansa ta ce na amince da kai ya Ahmad. Haka kuma na mallaka maka kai na ta faɗa tana hawaye kanta a ƙasa. Da ƙyar ya iya miƙewa ya jawo ta zuwa jikinsa lokaci guda ya sauke wata nan nauyar ajiyar zuciya, sannan ya haɗe bakinsa da nata guri ɗaya. A hankali yake sarrafa lips ɗinsa cikin nata cike da juriya gami da ƙwarewa. Yanayin wasan da yake gabatarwa ga sassan jikinta na musamman ne kuma a kira hakan da tsararren al'amari a cikin duniyar masoya ko kuma a arewacinta. Sosai kirjinta ke bugawa sabida tasirin tsoro da ke bibiyarta a wannan lokacin. sosai yake sarrafa kowace gaba ta jikinta nan da nan jikinta ya fara karɓar saƙon nasa cikin sauƙi tun tana iya tuna duniyar da take ciki har ta fara daina gane komai sabida shauƙin da take ciki a iya rayuwar amira ba ta taba zaton cewar akwai wata duniya da ɗan adam zai iya samun kansa a ciki ba bayan wannan duniyar da muke ciki ba sai ga shi yau ahmad ya jefa ta a cikin wannan duniyar mai cike da kayan alatu da jin daɗi iri-iri sosai jikinta ke rawa saboda rashin sabo da irin wannan yanayin Rintse idanunta ta yi da karfi saboda babban al'amarin da ta fara fuskanta wanda ya girmi tunaninta. A ta daɗin mai ɗorewa ne amma kuma sai ta ji akasin haka. Kuka ta sakin masa mai karfi tana roƙonsa kan cewar ya kyale ta ta fasa ganin ba shi da niyyar barin nata ne. Yasa ta ce ya idan Allah ka daina wallahi fitsari nake ji ya idan Allah haɗe bakin su yayi da nata guri da saboda ganin za ta ɓata masa lokaci da gaddamar da. sannan ya fara gudanar da al'amarin da ya ƙudira a zuciyarsa ko kaɗan bai saurara mata ba ya danna ƙwallon nasa ta shige rara a nan fa idan hayati ya raina fata sosai ahmad ya ƙara ƙaimi tare da bayyana cikakkiyar mazantakarsa ga sahibar tasa a cikin mintunan da ba za su gaza talatin ba labarin budurcin amira ya zama labari ma'ana dai ya maida ita cikakkiyar mace kamar kowace mace amma fa ba mai mutunci ba. A wannan rana ta yi kuka tun karfa za ta daina ba. Nan Ahmad ya shiga gargashin ta gami da tausasan kalamai masu tasiri gami da tsayawa a rai. Da sa zuciya nishaɗi ga duk wanda aka gaya wasu. Shi da kansa ya taimaka mata ta yi wanka sannan ya gasa ta da ruwan zafi mai zafin gaske sannan ya ba ta fenari liba ta sha hannunta ya kama da nufin ya kai ta ɗaki ya kwantar kuka ta sakin masa saboda wani irin azaba da ta ji a ƙasanta tamkar ana zuba mata da kakken barkono a wurin iya tsorata kan ahmad ya yi don haka ya ɗauki kin motarsa ya ɗauke ta cak ya fakin lot da ita ya sa ta a front seat na motar sannan ya zaga ya yi shiga mazaunin direba ya ja suka nufi ƙaramin asibitin da ke gadon kaya cikin ikon allah da hikimarsa kuwa dr shamsiya abdullahi umu dilshad ce a bakin aiki cike da kulawa suka karbe ta sannan Dr. Shamsiya ta yi mata allurar bacci da kuma ta rage raɗaɗin ciwo saboda zazzabin da ke jikinta sannan ta kalli Ahmad ta ce mu je ofis ina son magana da kai. Tana kaiwa nan ta juya ta bar ɗakin tana gyara zaman farin rigar da ke jikinta. Ba musu Ahmad da bi bayan ta tamkar wanda kwai ya fashe masa a ciki. A nutse ya tura kofar ofis ɗin ya shiga ya same ta. a zaune bisa ƙayatacciyar kujerar da aka tanada sabida zaman mamallakiyar ofis ɗin. Gyara zaman gilas ɗin da ke idanunta ta yi sannan ta ce, Zauna mana malami ya aika aika. Ai maganar ba ta tsaiwa ba ce, ta faɗa tana bin sa da kallon tsab. Sannan ta haɗe rai ta ce, Me yasa haka fi sabilillahi? Duk da cewar ka ce bai kamata ka tunkare ta da ƙarfi irin haka ba. Shi yasa da yawa mata ke tsoron mazajensu yayin da irin haka ta haɗa su a daren su na farko. Inda na gode wa Allah ma baka ji wa yarinyar mutane ciwo ba. Ta faɗa tana wani galla masa harara ta ce. hakuri ake yi da wasu abubuwan ba wai a lokaci ɗaya ake juya lalurar samartakar ba malam ta faɗa tana gimtsi fuska. Sun koyar da kai yayi saboda wani irin nauyi da kalamanta suka yi masa a kansa a ransa ya ce o oh Allah wannan matar da ta san abin da muka aikata da mun shiga uku da maganar da dan sosa kai yayi sannan ya ce na gode sosai dakta kuma insha Allah ba za a sake yin hakan ba. ya faɗa yana wani sakin murmushi irin na jin kunyan nan. Taba baki ta yi sannan ta rubuta masa magungunan da zai siya mata ta miƙa masa. Karɓa sannan ya fita daga ofis ɗin yana wani sinne kai shi ya dole kunyar dakta ɗin yake ji. Tsaki dakta Shamsiya ta yi sannan ta ce ‘yan banzan yara masu kula fucin jaraba. In ba haka ba daga kai maka ‘yar mutane gida ka dage ka yi mata wannan aikin sai ka ce dama a kusa kake. Nan dai ta yi ta jaraba ya ta kaɗai tamkar ta a ruba dama Dr. Shamsiya ba daga nan ba. Cikin ikon Allah Amira ta ji daɗin jikinta ba kaman ɗazum da abin ya faru ba, a haka ya shigo ya same ta ta yi shiru kaman ba ita ba. Suna haɗa ido da shi ta yi saurin sauke na ta ƙasa saboda wani irin mugun kunyarsa da take ji. Murmushi ya saki mata mai kyau sannan ya tako zuwa inda gadon yake, ya zauna yana kallon ta from head to toe. Matsawa ya yi dab da kunnanta ya ce thank you so much Hayatu for the help ya faɗa yana wani kashe mata ido. Allah ya miki albarka kuma ya ban mu tare daga nan har gaban abada. I love you with all my heart Hayati ya faɗa yana jawo ta zuwa jikinsa wanda hakan ya daidai da wa Dr. Shamsiya. Salati ta saki har da tafa hannu ta ce ikon Allah yau na ga abin da ya ishe ni bai ishe Allah ba. Yanzu duk irin barnar da ka yi wa 'yar mutane a gida bai isa ba har a asibiti ma sai kun nuna mana tashan balagar daku? Wannan ko kun je gida ma ba za ka bata ta huta ba. Za ka sake mayar mana da aiki baya. Don haka ɗauki matarka ku kama gaban ku tun kafin a sake wani gara na sallame ku kuje can ku karata da juna ta faɗa tana miƙa masa takardar sallama. Fiki-fiki da ido Amira ta yi tana wani sunne kai a ƙasa tana wasa da yatsun hannunta. Sai da je musu nasiha sosai tare da ƙara musu bayanan hanyar da za su dinga bi wajen samun nutsuwa da juna ba tare da amatin ya ji mata ciwo ba. Saboda duk azatanta ma'aurata ne a haka suka fito asibitin suka koma gida dab da ana kiraye-kirayen sallar isha har falansu ya kai ta kamshin turaren wutan da ya game ko ina gwanin ban sha'awa Naja ya kwada wa kira ta fito daga kicin tana gyara dan kwalin da ke kanta ya kalle ta ya ce bilis ki haɗa mata ti ki kawo mata ta sha sannan idan ta sha ki haɗa mata ruwan zafi sosai ta yi wanka cike da girmamawa ta ce to yaya Hala ba ta da lafiya ne, a takaice ce mata eh sannan ya fice daga falon zuciyarsa a cike da wani irin farin ciki marar misaltuwa. sa yake yi tamkar an zare masa wani abu mai nauyin gaske a gangar jikinsa. Da ƙyar ta iya shan tin da naja ta haɗa mata saboda ga baki ɗaya bakinta babu wani ɗanɗano ko kaɗan. Wanka kawai ta samu ta yi shi ma don ta ɗan ji sauƙin zafin da gurin ke yi mata ne sannan ta ɗauki magani shi ma ta ɓalla ta jefa a bakinta. tana wani yamutsa fuska kamar wadda aka yi wa dole sai ta sha maganin. Da ƙyar ta iya gabatar da sallolin da ke kanta sannan ta fashe da wani sabon kuka a ta ta ƙarshe tana mai roƙon Allah gafara bisa laifin zinar da ta aikata. Sosai take kuka tare da dana sanin abin da ta aikata da a sanadin soyayya. sai a yanzu take da na sanin komai tun kafin ta fara fuskantar tarin kalubalen da ke gabanta a rayuwa ma kenan hakika ta ci amanar anti jamila game da tarin yadda da ta yi mata tun da har ta iya ba wa wani kyautar bidircinta ba tare da aure ba kullun nasiharta a gare ta shine ki ji tsoron Allah Amira ki tsare mutuncin ki dan Allah koda da bayan idanuna ne ki ji tsoron Allah sannan ki dinga tuna matsayinki a rayuwa cewar ke marainiya ce ki da gata sai na Allah da kuma manzansa. Amma sai ga shi a yau ta sadaukar da abu mafi daraja ga wanda babu shaidin da suka shaida ɗaurin aure a tsakaninta da shi. Ƙara sautin kukanta ta yi tana faɗin asarar Allah na tuba Allah ka yafe mini ta faɗa tana wani irin kuka. Aka ta sallah mai sallar tana istighfari har wani wahalallen bacci ya awon gaba da ita a saman da Bangaren sa anti Jamila kuwa tun da suka tafi jikamshi haka kawai ta ji hankalinta ya gaza kwanjiya saboda yadda gaban ta ke yawan faduwa babu dalili. Duk sai ta ji magarin ya fice mata a rai ba ta da burin da ya wuce kawai ta ganta a Kano ko ta samu hankalinta ya kwanta. Babban burinta a yanzu shine ta jiya lafiyar iyalanta yake. ajiya zuciya ta sauke mai nauyin gaske sannan ta zaro waya ta kera samson ta shiga kiran abu sadiq wanda ke baccin gajiyar aikin da ya sha a ofis karin wayar ne ta tashe shi daga gajiyayyen baccin da yake yi sannan ya daga da sallama ajiyar zuciya ta sauke a karo na biyu sannan ta ce har yanzu baccin ne mijin jamila murmushi ya yi mai dan sauti sannan ya ce Kawai dai ina yin bacci ne ba don daɗi ba umu Sadiq, saboda ba ki tare da ni, kuma ga tarin gajiya ina fama da ita a jikina, ya faɗa a kasalanci Shigo ta ɗanyi sannan ta ce Abu Sadiq don Allah ka je ka dubo min lafiya Amira na ji muryarta, wala hankalina ya gaza kwanciya da barinta da na a gida ita kaɗai. Ta faɗa muryarta na nuna gazawarta da kuma rashin kwanciyar hankalin da take ci. yana bude baki zai yi magana ta dakatar da shi ta hanyar cewa please abu Sadik' don allah ta wani ja please din kamar za ta yi kuka Bagumishi ya sake ya karo na biyu sannan ya ce it's okay dear bara na kai mata ɗakinta ya faɗa yana ƙoƙarin yaye lallausan bargon da ke jikinsa wanda ya rufe gaba ɗaya lahirin jikinsa da shi. Slippers ya saka a kafasa ya fita daga ɗakin zuwa falo. A hankali yake ɗaga ƙafarsa har ya isa bakin kofar ɗakin ya murda handil ɗin kofar yana shiga da sallama. A kwance ya same ta kan daddumar da ta yi sallah murmushi sannan ya isa gare ta yana kiran sunanta. A cikin nutsuwa ɗagowa ta yi a hankali sannan ta mayar da kanta ta kwantar sabida wani zazzafan zazzabi da ke cinta. Da hanzari ya ɗago ta yana taɓa jikinta aiko ya ji zafi raɗau Cike da kulawa ya kalle ta ce, "Mera ba ki da lafiya ne me ke damun ki? A takaice ta ce zazzabi nake ji yaya. Ta faɗa idanunta na cikuwa da wata irin kwalla. Eya, sorry dia maza tashi ki shiga toilet ki wanka sai ki brush ki zo ki breakfast ne so sai mu je asibiti ko? Daga masa kai ta yi sannan ya zauna daga ɗan nesa da ita kaɗan ya shiga kiran Jamila. Kamar jira take yi yana kira ta ɗauka tana faɗa Amira kina lafiya dai ko? Murmushin karfin hali ta saki tare da ɓoye gazawarta magana da ta ce ina lafiya anti. Yau za ku dawo ko? Ajiyar zuciya anta Jamila ta saki tare da murmushin jin daɗi ta ce, Amira yau in sha Allah muna hanya ga baki ɗayan mu. Dariya Amira ta yi wadda ta fi kuka ciwo zuciyar ta na mata wani irin zafi. sabida yadda ta ci amana yadda da antin ta yi mata a lokaci guda ba tare da tunani ko shawara ba sannan ta ce sai kun dawo ta faɗa tana miƙa wa abu sadiq wayar hawa yana zubo mata a rigashin ta ya ta yi sannan ya ce ta tashi su tafi asibiti idan sun dawo ta yi wanka don gaba ɗaya shi a zatansa zazzabi ne yake sa ta wannan kukan share hawayen ta yi da bayan hannunta kanta a ƙasa ta ce 'Yaya mun je clinic ɗin school da suhana jiya kuma sun bani magani ma har na sha yanzu idan na yi wanka na karya zan sha na safe jim kaɗan ya yi sannan ya ce to Allah ya ƙara lafiya a amiran anti ya faɗa da kulawa murmushi ta yi sannan ta sunkuyar da kan shi kuma ya fice daga ɗakin yana jinjina irin ƙaunar da Jamila ke yi wa marainiyar ƙanwar tasa wayarta da ke kan bedside ne ya ɗauki ruri cikin kiɗa mai taushin gaske gami da ratsa zuciya hakan ne ya ba ta tabbacin cewa ramin a ta mike ta isa ga wayan ta ɗauka tare da karawa a kunnanta ba tare da ta da shi kala ba cike da kulawa ya fara magana cikin tattausan harshe ya ce haya cikin tashi lafiya ya karfin jikin kasa amsa masa ta yi illa wani irin kuka da ta sakin masa iya rudewa kan ahmad ya yi ta duk sabida kukan da take mushi ya ce please hayati don allah ki daina wannan kukan mana wallahi zuciyata ba za ta iya jure sautin kukanki ba ya faɗa a matuƙar raunani